Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azo da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wannan shiri a yau Alhamis tara ga watan Afrilu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke da shi, Aisha ba mu kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar dakatar da tallafin kudade da Amurka ke baiwa kungiyar lafiya ta duniya. Kasuwannin hannayen jarin turai a yau Alhamis sun nuna alamun cillawa. Sannan hukumar kwallon kafa ta kasar Burundi ta ci gaba da gasar zakarin kasar duk da hadarin barazanar mutuwa daga gaduwar cutar coronavirus. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar ofishin alkali mai kare muradun gwamnatin kasar ya bayyana shirin soma sauraron mutanen da ake zargi da karkata akalar wasu dubban miliyoyin sefa a ma'aikatar tsaro ta ƙasa sannan kuma za ku ji inda hukumomin gwamnati ko kuma kamfanoni ba sa taimakawa jami'o'i su rayu ta hanyar kere-kere a Najeriya. Aisha sale kuma na nan tafi da shirin lafiya uwar jiki sai kuma kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Amurka za ta dakatar da kudaden da take bai hukumar lafiya ta duniya WHO a cewar shugaban Amurka Donald Trump. bisa ga cewa hukumar ta yi kuskure game da ci gaba da yaƙi da cutar coronavirus. Trump da jami'an gwamnatinsa sun zargi hukumar ta duniya da nuna bambanci tare da fifita China ƙasar da cutar coronavirus ta bulla. Bata cimma burin kafa ta ba bisa ga cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya Laraba. tare da Trump a gefensa ya faɗa a taron manema labarai na kwamitin fadar White House da suke kula da coronavirus. muna nazarin kudade da muke bai hukumar who shugaba trump ya ce gwamnati za ta gudanar da bincike akan hukumar kafin ta yanke shawara nan gaba na kudaden da za ta ba hukumar da take samun tallafin miliyoyin daloli daga washington a duk shekara wannan shine kwana na biyu a jere da shugaban kasar yake caccakar hukumar ta who da kuma barazanar dakatar da ba da tallafin kudade daga amurka wadda ita ce babbar mai tallafa ma hukumar ta musamman ta majalisar ɗinkin duniya jami'ai daga majalisar ɗinkin duniya da hukumar lafiya ta duniya sun mayar da martani akan barazanar trump shugaban amurka donald trump ya caccaki hukumar lafiya ta duniya who wadda ta yi kira ga kasashen duniya su haɗa kai su taimaka wa juna bayan da trump ɗin ya zargi majalisar ɗinkin duniya da marawa cana baya ya kuma yi barazanar dakatar da ba hukumar agajin kuɗi a daidai lokacin da ya kamata kungiyar lafiya ta duniya ta mai da hankali wajen shawo kan annobar coronavirus kungiyar na fuskantar suka daga kasar da take kan gaba wajen bata tallafi shugaban amurka donald trump ya zargi kungiyar who da rashin taka rawar gani wajen shawo kan cutar kana ya yi barazanar dakatar da bata tallafi da yake mai da martani babban daraktan who tedros adhanom ghebreyesus ya yi kira da a haɗa kai kuma ya yi gargaɗin kada a sanya siyasa cikin lamarin Trump ya zargi kungiyar ta WHO da jan kafa akan annobar duk da cewa ta ayyana COVID-19 a matsayin matsalar lafiya da ke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa a duk faɗin duniya makonni kafin Amurka ta ayyana lamarin a matsayin mai buƙatar gaggawa a faɗin ƙasa. kasuwannin hannayen jarin turai sun nuna alamun cillawa a yau alhamis yayin da kasuwannin hannayen jarin asiya suke ci gaba da cillawa a birnin frankfurt hannayen jarin kamfanin london ftse da dax index sun cilla da sama da rabin kaso daya a cikin ɗari yayin da kamfanin cac 40 na paris kuma ya ɗanyi ƙasa da hantsin yau a kasuwar hannayen jarin abun farin ciki a kasuwar turai ya shafi ci gaban da aka samu a hannayen jarin asiya da australia hong kong seoul da shanghai sai dai kuma a kamfanin japan na nikkei index ya faɗi da kashi ɗaya cikin ɗari a yayin da ƙasar take daɗa samun tabbatar karuwar kamuwa da cutar covid-19 a amurka kuwa kamfanin dow jones s&p da nasdaq ba su yi armashi ba inda masu zuba jari suke tsammanin ma'aikatar kwadagon amurka za ta fitar da wani rahoton ƙarin rashin waɗanda suka rasa ayyukansu. Kasuwannin jarin mai sun inganta a yau Alhamis inda ɗanyen man Amurka ya inganta da kaso uku cikin ɗari inda aka sayar da gangar mai akan farashin dalar Amurka 25. Farashin ɗanyen man Brent kuma akan farashin ƙasa da ƙasa ya haura da kimanin kaso biyu cikin ɗari inda ake sayar da kowace ganga akan farashin dalar Amurka 33. To madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar Nijar ofishin alkali mai kare muradun gwamnatin kasar ya bayyana shirin soma sauraron mutane da ake zargi da karkata akalar wasu dubban miliyoyin sefa a ma'aikatar tsaro ta ƙasa. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sule Mummuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. kimanin kes-kes 177 da suka shafi kwangilolin da aka bayar a ofishin ministan tsaron ƙasa tsakanin shekarar 2017 zuwa 2019 ne ke kan teburin alkali mai tuhuma procureur de la republique a matsayin kammalallen rahoton binciken da gwamnatin niger ta ce ta gudanar game da inda aka shiga da wasu dubban miliyon sefar da suka yi batan dabo to kome jami'an fafutuka ke cewa ne a game da wannan yunkuri Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin jagororin kungiyoyin da suka matsa wa gwamnati lamba don ganin an yi haske a wannan badakala. Mu da mu ga an yi hukunci kuma a yi shi tsakanin da Allah duk wanda ya yi laifi ba mu son a zalunci kowa duk wanda ya yi ba daidai ba daidai ga gudan laifin da ya yi akan doka a yi mashi hukuncin da ya dace a mashi. kuma ya zama to ba tsambare kowa da kowa duk wanda abin ya shafa shari'a za ta kai kanshi. a ra'ayin abdulrahman alkasim wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum muka wannan haraka a hannun mashar'anta ita ce hanya mafi a'ala wajen baiwa kowane bangare haƙƙinsa a dokance. duk wanda ake tuhuma ko wanda ake zargi za a ba su dama cikakkiya ta su kare kansu kuma su ba da cikakkin hujjoji eh, na kariyarsu kuma shi alkali mai shari'a dangance da haka nan ya ɗauki mataki wanda ya dace uh, bisa ga adalci bisa ga abin da shari'a ta zayyana a yi kuma babu wani bangaren da zai ji kamar an cuta mushi ko an muna na mushi inda kowane bangare ya samu dama ta kariya kanshi. To sai dai shugaban kungiyar MPCR mamba a haɗakar kadar da concertation edaction citoyen Nuhu Arzika ya ce dole ne a binciki abubuwan da suka faru a ma'aikatar ta tsaro tun daga shekarar da shugaba Isuhu ya ɗare karagar mulki kawo yau. a yanzu dai kallo ya koma wajen alkalan shari'a in ji shi alkalai da su da kungiyar su sandika din su da saman sun yi magana a bisa zancen sun ce ya kamata zan su an kama shi su yi aikinsu da doka ta basu izinin su to yanzu an kawo masu muna jiran a ce sun sa ido tsau da kafa an yi aikin nan tsakani da Allah an yi shi bita hanyar gaskiya akwai josiya na shekara wajen biyar a baya wanda ba dauko ɗauko magana. In dai mana da ka zama sai ai ai jagoranci kuma an yi jama'a. To ya kamata su ma wannan dose a ce an ɗauki matakan hiddo da kawo su nan gaban shari'a ai musu shari'a tun da ai shugaban kasa wani su shekaran jiya da ya magana na zaman shi shugaban kasa ai bi ta na shekara ta. Badakalar kuɗaɗen makamai a ofishin ministan tsaro wani abu ne da aka jima ana takun saka a kansa tsakanin gwamnatin Nijar da shugabannin kungiyoyin hularen hular da suka nace a kan bukatar ganin an hukunta waɗanda suka wawure waɗannan dubban miliyoyi lamarin da ya yi sanadiyar garkame wasu 'yan fafutuka a gidajen yarin yankin Tilaberi yau makonni sama da uku. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida sulamanmu na barma Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha dauke da sauran labaran duniya. Hukumar kwallon kafa ta kasar Burundi ta ci gaba da gasar zakarun kasar duk da hadarin barazanar mutuwa daga yaduwar cutar coronavirus a duniya. A cikin wannan makon kasar da ke gabashin Afirka ta sanar da mutane uku na farko da suka kamu da COVID-19. duk da haka mutane kalilan ne suka kamu a burundi da har yanzu bai saka hukumomi sun ɗauki matakan hana taruwar jama'a da yawo da yawa ba mai horar da kungiyar kwallon kafa ta vital ofc jean gilbert kayan kore ya ce 'yan wasansa suna ɗaukan matakai kamar wanke hannayensu da kuma gaisawa ba tare da shan hannu ba ana gwada zafin jikin 'yan kwallon da suke zuwa filin wasan kafin su shiga fili don a tantance idan mutum wato don a tantance idan suna fama da zazzabi alama da take nuna mutum yana dauke da kwayar cutar daga ƙarshe shugaban china xi jinping ya ce zai ba kasashen afirka goyon baya tare da kuma tallafa musu musamman ma kasar afirka ta kudu wajen yaƙi da annobar coronavirus kafar yada labaran china ta ambata a wata hira da ta yi da shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ta wayar tarho a jiya laraba akan yadda kasar ta nemi china ta kawo mata dauki a farkon lokacin da china ta fara yaki da annobar zi ya ce china za ta sanar da afirka ta kudu matakan da suka dauka wajen dakile yaduwar coronavirus kana kasashen biyu za su inganta haɗin kai tsakanin su a ɓangaren kiwon lafiya zi ya kuma bukaci 'yan china da suke zaune a kasar ta afirka ta kudu da su baiwa kasar gudunmawa wajen yaƙi da annobar afirka ta kudu tana da sama da mutane 1,800 da suka kamu da cutar coronavirus adadi mafi yawa a nahiyar ya zuwa yanzu an danganta mutuwar mutane 18 da cutar. a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni da ke fitowa daga Najeriya na cewar hukumomin gwamnati ko kuma kamfanoni ba sa taimakawa jami'o'i su rayu ta hanyar kere-kere a Najeriya. Wakilinmu daga Abuja, Nasiru Adamu Elhaya ya aiko mana da wannan rahoto. da zarar mutum ya shiga shafukan yanar gizo da sauran kafafen labaru zai ga mutane masu hazaƙa. najeriya na kera wasu abubuwa da za su taimaka wa kasar ta hanyoyin samun abubuwan da take bukata ba tare da tafiya ketare ba tun farkon hawan gwamnatin apc a 2015 shugaba buhari ya nuna takaici hatta tsinkin zakaci a koli sai an shigo da shi daga ketare shin kusan shekaru biyar da mulkin gwamnatin an samu bullar kamfanoni masu kera tsinkin sakacin a ko kuma sai gidajen waina shagunan hura da nono ko tukwanen barasar gargajiya dr faruk bibi faruk na Jami'ar Abuja wanda masanin siyasar tattalin arziki ne ya ce rashin karfafa jami'oi gwiwa ta hanyar sayan fasaha su takan sanya su kullum ya zama masu karantarwa akan takarda. Ba wani kamfani da na sani a Najeriya da yake ba jami'a kuɗi dan a yi masa bincike. Idan suka fara wannan gasar na neman waye zai ba da kuɗi a yi bincike aka rinka tumbuɗo musu kuɗi suna fitar da hikimomi kala-kala to a nan jami'a take fice ba wai a yawan kuɗin da gwamnati ke iya ɗauka ta jefa mata ta ce a in kika gina ajujuwa da yawa da kuka ɗau malamai da 'yan makaranta da yawa can jami'a shine za ta iya bincike ta kawo wani abu da zai taimaka al'umma misali yanzu sai wani kamfanin waya nan sai ce suna son su kirkiro wani abu a cikin waya sai su ɗebi kuɗaɗe da yawa sai su ba jami'a sai ta taimaka musu ta musu bincike ta su za su samu kuɗi sannan al'umma za ta karu wanda suke da daman kera abubuwa a cikin mu ba a ba su damar su mu da kawai muke saya daga wasu kasashe mu ci kuna rage wasu abubuwan da kuke karɓa daga kasashen turai kuna kokari ku gina naku bincike zai fare muku amfani amfani sai mun rage dogara gaba daya akan abubuwan waje mun fara tunanin dogara akan abubuwan mu dokta ba ya nuna su turawa wasu mayun mutane bane waɗanda Allah ya halicci kokolosu dan su iya kera wani abu kowa ma zai iya irin wannan binciken kowa ma zai iya in dama ta samu sannan kuma in matsuwa ta samu kana da damar ga abun a wurin ka sannan kuma ka matsu kana son abun duk kwakwalwar mu ɗaya ce kawai mu tun farko bamu mu samu matsuwa ba sannan kuma ba mu samu dama ba masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce rashin nasarar yaki da cin hanci hanci zai ci gaba da hana Najeriya zama cikin masu arzikin masana'antu. Da masu mulkin da mu mabiya sai dukkan mu mun ce ahir. Ba abin da yake damun Najeriya yau irin cin hanci da rashawa shine umul abaisun duk fitinan da muka shiga ba hanya ba makarantu ba asibiti ba zaman lafiya ba wane ne duka idan ka duba yau tattalin arziki kadai ne zaka ɗibi ruwa a kwando ne wanda zaka tare wani abu to yadda cin hanci da rashawa yake barna kenan so zancen tattalin arziki ya yi kyau ba zai yiwu ba zancen can wai mu je wannan 2020 wannan mafarki ne. In ka ɗebe noma da kiwo da kuma ma'adinan da akan gano ta hanyar dabarun gargajiya a kasarin masana'antun Najeriya ba sa aiki sai ka tarar harabar wasu kamfanonin da injuna masu tsatsa ko kuma ciyawa ta mai gurbin inda akan loda kayan da akan kera a tarihi can baya kenan. In a damuna ne ma kana shiga harabar irin waɗannan tsoffin kamfanonin kwaɗi ne za su yi maka maraba. Nasira da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Aisha ta Sule ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, tuma amin ya Allah. Amin, amin, tuma amin ya Allah. cikin wannan shirin za ku ji ci gaban tattaunawa da muka yi akan complementary and alternative medicine wato magunguna irin na gargajiya da ake hadawa daga itatuwa da tsirrai. Za ku ji Malam Lawal Adam Giginyu masani ne akan harhaɗa magunguna irin na tsirrai da itatuwa. Tambayar da ne masa ita ce, menene alfanun wannan cibiya da gwamnati ta kirkiro na bincike da kuma harhaɗa magunguna na alternative medicine ga abin da malam lawal adam yiwu yake cewa hajiya magana maganin gargajiya da daddan magana ce wacce ta daɗe a yankuna na duniya tana takarawa akwai manya-manyan nahiyoyin da magani ya daɗe to su sun daɗe daman suna kan aiki da maganin gargajiya aiki na gaske cikin bincike da nazari idan muka ɗauka mai india wanda suke da abin da ake kira ayurveda philosophy of traditional medicine wannan ayurveda na tsarin maganin gargajiya ya kai shekara dubu biyar baya ana amfani da shi sannan akwai chinese tcm wato traditional chinese medicine wanda shi ma ya kai shekaru dubu uku baya ana amfani da shi akan hanyar waraka ya samar da lafiya idan muka ɗau ɓangaren musulmi da girkawa akwai tsari na ko arabic wanda ake kiransa yunani medicine wanda shi ma ya faro tun lokacin shekara ɗari uku da talatin da biyu baya kafin annabi isa ta hanyar wani masanin falsafa aristotle daga baya hippocrates shi ma a shekara ta ɗari hudu da sittin ya ɗora akan inda ya tsaya ya ci gaba da aiki a kan abin da aristotle ya fara shi ma daga baya avicenna wanda ake kiransa da ibn sina shi ya zo ya bunƙasa fannin na yunani medicine wanda ya zamana ya yi aikin da ƙasashen turai daga baya ka littafinsa kanun nasa shi ake karantawa a jami'o'i game da abin da ya shafi ilimin dubu wato abin da ya shafi magani na gargajiya da ma zamanin a ciki aka iman abubuwa tun ga shi al'amari ne wanda yake da dogon tarihi da dogon asali yadda yake tafiya daga baya turai masu ma suka shigo cikin harkar maganin gargajiya european traditional medicine wanda wani masani da ake kiransa Francesus ya fara a shekara ta ɗaya da ƙarshe Samuel wani dokta wato masanin lafiya shi mana ake ce Dr. Samuel Fedrush shi ma shigo ya ɗora daga inda ya tsaya a shekara ta 1755 wanda shi ya fito da homeopathic theory ko philosophy na similia similibus karantuwa wanda yake nufin cures poison with poison ko poison cures poison eh, ko like cures like eh, shine abin da suke wato a warkar da cuta da irinta ko kuma warkar da ciwo da ciwo ko kuma warkar da dafi da dafi haka suka kira shi wannan babban tiyori ne wato babban tsarin magani ne wanda ya dade a tun wancan lokaci ake ta aiki da shi wanda ko a yanzu ma ana aiki da shi kamar kika ɗauka abin da ya shafi folio da ake yi ta kyanda ai ana yin ta ne don a jefa kwayoyin cuta rauna na na kyanda a cikin jikin mutum saboda vital force wato dakaru masu yakar cututtuka a cikin jiki su yunkura su yaki da su suka yunkura suka yaki da suka gama da su to sun gane yadda suke da lokacin da manyan masu karfin za su taso cututtukan kyandar su da wuri su yunkushe su kafin su karfi saboda mai saboda sun taba yaki da ire-iren su sun gan su za su gane su wannan shine wannan tsari na similia similis karantuwa daga baya dr kansa Maki shi ma ya kirkiro da na hasa sabon sala na magani na gargajiya da ake kiransa electrohemophatic philosophy a shekara ta 1809 wanda yake kiransa similia complex karantuwa wato ana za a warkar da ciwo ne da plant wato ana warkar da cututtuka ne da dukkan abu na asali a warkar da cutar let nature kills a bar asali ta yi waraka kar a shiga kai a mata shishige da kimiyyar zamani wannan ya nuna tsari na tafiyar maganin gargajiya hajja ai da tsadan abu ne kuma ana ta kansa da haka wannan bunƙasa da kuma ƙarfi da harkar maganin gargajiya ta yi a duniya a wannan lokaci ya sa ya zama da su a wancan yankin suna da kundayensu na ilimin magungunan gargajiya wanda suke tafi da al'amuran harkar gargajiyarsu tare da zamani na zamani daban na gargajiya daban in kuma ta ɓaci sai sa da sai yanki tare akan cuta ko a fara gwada wancan wancan bai ba a koma wancan haka tsarin da ake tafiya ke daga baya majalisar ɗinkin duniya an ce an samu resolution ne na world health organization bangaren abin da ya shafi kimiyya a bangaren wato duniya lafiyar ƙungiyar duniya da take kula da bangaren lafiya an samu resolution tabbatar da cewa lallai a yi amfani da magungunan gargajiya wannan ya faru ne a tun a shekara ta 1977 wanda aka yi shi da declaration da aka yi alma'ata da aka yi a rasha ya zamana an sako magana maganin gargajiya a matsayin firamare health care wato hanyar da za a bi domin samar da lafiya wannan world health kungiyar world health organization ita ta yi endorsing a kan wannan al'amarin a wannan shekara ta 1977 daga nan kuma wato a shekara ta 1989 world health assembly ita kuma ta ta yi adoptin wannan declaration din na World Health Organization. Jalala a adoptin din wannan al'amar. A shekara ta dubu biyu da tara ita World Health Assembly din ta nemi Director General na World Health Organization ya updating ya bayanin yadda za a bi strategy tsarin da za a bi domin aiwatar da tsarin TCAM shine traditional complementary and alternative medicine a duniya baki daya. Don haka suka fara fitar da strategy tsari tun a shekara ta aka ce aka fara wannan wannan motsin shekara ta dubu biyu da biyu zuwa dubu biyu da biyar a kai ta motsawa ana ta aiki amma dai an dada update ne a shekara ta dubu biyu da tara aka daɗa barin ƙasa abin da aka yi a baya sun fitar da tsare-tsaren da za su ci gaba da shi tun daga wato za a yi aiwatar da shi a fara gwada shi tun daga shekara ta 2014 zuwa 2023 bayan bincike da aka yi in kika koma kamar bangaren america ita yau ai ita tun a shekara ta dubu biyu da Naje National Center of Complementary Alternative Medicine ta abin da ya shafi America a watan Mayu suka fara aiki tare da National Institute of Health ta nan United States a kan maga suka yi bincike suka gano cewa kusan kaso 36 na mutanen Amerika suna amfani da maganin gargajiya a matsayin maganin wucin gadi wani lokaci su amfani da shi lokaci kuma akan wani abu na musamman amma kusan kaso 50 na mutanen Amerika suna amfani da maganin gargajiya sosai a gudanar rayuwarsu wannan ƙasa ce nan kamar babbar ƙasa wacce ta kware a kimiyyar zamani amma ita ma ta yadda da aiki da maganin gargajiya da wani kaso mai tsoka da suke amfani da shi Da muka duba mu kuma kamar najeriya dama ai maganar hajiya ta daɗe a jasha wannan maganar ta maganin gargajiya ta daɗe tun 1999 a wani special health forum wato wani taro da aka yi najeriya ta economic community of west africa da take abuja a lokacin mulkin shugaban kasa olusegun obasanjo shi ya bada umarni da a kafa natural medicine development program kafa tsari na burin kasa wato magungunan gargajiya wa zama an haɗe su a cikin aikin burin kasa lafiya na nigeria national health care plan jefa su a ciki zama suna cikin bangare na burin kasa lafiya yadda za a tuntubi masanin kimiyyar zamani haka za a tuntubi masanin maganin gargajiya akan yadda za a yi waraka da makamantansu don haka nigerian institute of medical research nimr aka kafa federal gamman ta kafa ta domin ta ci gaba da aiwatar da wannan aiki. Mai girma shugaban ƙasa na yanzu Buhari ya su suka kirkiri department a ƙarƙashin ministry of health wanda yake mai zaman kansa a kan tcam traditional complementary and alternative medicine godiya ga professor isaac adewole minister na health da hajiya zainab ojoji sharif waɗanda su suke yunkuri na ganin wannan mafarki ya tabbata gaskiya to tun daga wani lokaci aka umarci jihohi da sauran wannan su yunƙura su yi aiki tukuru kowace jiha wacce ta tsaya da kafarta aka yunkura domin samar da haɗin kai tsakanin masu ilimi na magungunan gargajiya haɗe a ƙarƙashin ministry of health na kowace jiha su yi aiki tare domin a samar da wannan reshi na department na traditional medicine ko natural medicine kowace jiha don ka kaga munan hajiya sharif sule na da cikin wanda suka halarci training da aka yi akan domin neman certificate na aiki akan natural medicine din wanda a nan kano a ƙarƙashin jagorancin wani dr bello a nan kano wanda shi ne director na national college na natural medicine wanda reshi ne na nigerian council of Physicians of natural medicine suka ba fara ba da kwasa-kwasai na certificate da diploma da digiri akan magungunan gargajiya To sauraro a nan za mu tsaya da wannan batu namu na complementary and alternative medicine wato magunguna da ake har hadawa daga tsirrai da kuma itatuwa za ku ji ci gaban wannan shirin idan kuka tara mako na gaba halin yanzu a madadin shi malam lawal adam giginyu masani akan harkar magunguna da ake har hadawa daga tsirrai da kuma itatuwa wanda ke nan kano da kuma julie leathers gresham da ta har hada shirin nan ya zo gare ku ni ce aisha tusule ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin to a da aisha ta sule yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Hafizu Balarabe Kusau ya ce jihohin makwabtan jihar Katsina a Najeriya sai ku tashi tsaye haikan domin yin taka tsantsan da matakan kariya domin kaucewa yaduwar cutar coronavirus da ta zama ruwan dare game gari a wannan lokacin sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga ado salati goma ga annabi rejau ya ce assalamu alaikum bai hausa ya ce ku faɗa ma gwamnatin najeriya cewa ya kamata ta dinga sa ido sosai don ganin tallafin da take bayarwa na rage raɗaɗin cutar covid-19 ya isa hannun talakawan da ta yi domin su domin wallahi so da yawa rijiya kan ba da ruwa guga ta hana gashi kuma da cutar coronavirus da cutar yunwa dan jimma da dan jimmai ne a gaida abdulaziz adini Toro da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A takaice Amurka za ta dakatar da kudaden da take baiwa hukumar lafiya ta WHO a cewar shugaban Amurka Donald Trump. Trump da jami'an gwamnatinsa sun zargi hukumar ta duniya na nuna da nuna bambanci tare da fifita China a ƙasar da cutar coronavirus ta fara bulla. shugaban amurka donald trump ya caccaki hukumar lafiya ta who wadda ta yi kira ga kasashen duniya su haɗa kai su taimaka wa juna bayan da trump ɗin ya zargi majalisar ɗinkin duniya da marawa cana baya ya kuma yi barazanar dakatar da wa hukumar agajin kuɗi kasuwannin hannayen jarin turai sun nuna alamun cillawa a yau alhamis yayin da kasuwannin hannayen jarin asiya suka ci gaba da cillawa a birnin frankfurt hannayen jarin kamfanin london ftse da dax index sun cilla da sama da rabin kaso daya cikin ɗari yayin da kamfanin cac 40 na paris kuma ya ɗanyi ƙasa da hantsin yau a kasuwar hannayen jari hukumar kwallon kafa ta kasar burundi ta ci gaba da gasar zakarin kasar duk da hadarin barazanar mutuwa daga yaduwar coronavirus shugaban china xi jinping ya ce zai ba kasashen afirka goyon baya tare da kula da kuma tallafa musu musamman ma kasar afirka ta kudu wajen yaki da annobar covid-19 sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita aisha ma'azu da ta taya na gabatarwa sai julie leathers gresham wacce ta bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke sallama da ku a huta lafiya amma sai a dakaci shirin yau da gobe.